an raba kayan abincin azumi na zunzurutun kuɗi sama da miliyan 28 tare da ba 'yan takarkarin kansiloli na jam'iyyar apc tuta na mazabu goma da ke cikin karamar hukumar rimi a jihar katsina ranar litinin 4 ga watan 4 na shekarar 2022 shugaban gidauniyar continental foundation alhaji salisu mamman kaɗanɗani, dani ya kaddamar da rabon tallafin kayan abincin azumi ga al'ummar karamar hukumar rimi da kuma miliyanirori ga 'yan takarkarin kansiloli tare da wasu kungiyoyi a cikin sakatariyar karamar hukumar rimi da yake gabatar da jadawalin yadda bayan kayan abincin zai kasance shugaban kwamitin alhaji sani umar magaji magaji kaɗanɗani ya bayyana cewa shugaban wannan gidauniya alhaji salisu mamman ya kashe zunzurutun kuɗi sama da miliyan 28 domin tallafa ma al'umma don su samu sauki a cikin wannan wata mai albarka wato miliyan ɗaya ɗaya kowace wat don a je a yi wannan capital project wa'anda suke cima mutane tuwo a ƙwarya domin sauƙaƙa ma rayuwarsu to ganin wannan taro na bana na raba kayan abincin azumi ya zo daidai da ƙaddamar da kamfen na zaɓen ƙananan hukumomi to wannan karan ma a alhaji salisu bamban ya ware kuɗi zunzurutu an naira miliyan biyar domin rarrabawa ga ward ward don su je su yi ƙananan ayyuka waɗanda za su suke ci ba mutane tuwo a ƙwarya su fe sun kale da guideline na cewa a duba al'amuran makarantu da ƙananan asibitoci to kowace ward za a ba ta naira dubu ɗari biyar domin ta je ta duba wasu ƙananan abubuwa waɗanda suka addabi jama'a kuma ana iya magance su a ƙananan al'amura so a bisa wannan ne sani a duk shekara ana rufa a sore a cikin shi wannan tallafi da ake bada wani kamfen akwai tallafi da za a ba 'yan kankan na kawunsula da ɗan kankara na chairman wanda su ba wannan su za a ba fasilan domin duba al'amura wanda suka shafi kamfen ɗinsu a tallafa musu. Alhaji Sani Umar ya ci gaba da cewa kayan da gidauniyar ta bayar sun hada da masara buhu 114, gero buhu 33, shinkafa buhu 44, kwalin taliya 157 buhun suga 11 da buhun wake 11 tare da naira 600 tare da naira dubu ɗari shida don sarrafa kayan abincin da za a raba ma mazaɓu goma da ke rimi haka zalika a yayin taron alhaji salisu mamman ya ba da tallafin zunzurutun kuɗi har naira miliyan biyar da za a kai mazaɓu goma don yin ayyukan taimakon al'umma musamman gyaran azuzuwa da ƙananan asibitoci cikin tallafi goma sha tara da ya kaddamar alhaji salisu mamman kaɗan ɗani ya kuma ba masu neman takarar kujerar shugabancin karamar hukumar rimi da kansiloli tallafin kuɗi don tunkarar zaɓukan ƙanan hukumomi mai zuwa a nashi jawabin alhaji salisu mamman ya bayyana cewa gidauniyar na gabatar da ayyukan taimakon marayu da sauran mabukata a kowace shekara kuma muna ƙara samun ci gaba na abin da muke kashewa duk shekara ya ƙara da cewa yanzu haka an kammala aikin ginin ɗakin jarabawa da gidauniyar ta gina a garin kaɗan ɗani kuma za a ƙaddamar da shi bayan sallah na ya za a yi mu ci gaba da ayyukan alkhairi ga 'yan uwanmu da ke karkara 'yan uwanmu da ke different works na karamar hukumar yi so 2019 kamar yadda mai magana na farko ya bayani na ba da naira miliyan goma wanda aka rarraba kowace wadda aka yi masa aiki na miliyan ɗaya mun ga tasirin da wannan ayyuka suka yi bayan nan kwana-kwanan nan na ba da naira miliyan ɗaya abin da ya ƙara birge ni eh, department na education na rimi wanda shi education secretary ke majagora miliyan ɗayan da na basu wallahi sai gashi sun gyara makarantu goma sha makarantu goma sha kuma yana nan a rubuce da hotunansu da aikin da aka yi da kuɗin da aka kashe wannan ya ƙara bani ƙwarin gwiwa allah shi baka nasara na ga cewa idan miliyan ɗaya za ta gyara makaranta goma sha kuma makarantun nan ina ji cut across wajen ward shidda garuruwa different garuruwa fortunately ma har da garinmu to sai na ga cewa idan za mu iya ba da naira dubu ɗari biyar biyar to makaranta nawa za a iya gyarawa wato wannan is word specific miliyan ɗaya duka ƙananan ward goma ne a yi selectin makarantu wanda ke bukatar 'yan manya-manyan yarurruka na most important kwano ya kware because daga nan ne dilapidation ke setting in eh, fulo ya, babu fulo babu taga you know say ceiling sai a little painting to guda nawa ne za mu iya yi to shine yau cikin hukuncin Allah yana ɗaya daga cikin abin da za mu ƙaddamas kuma mutanen da a 2019 muka ba su wannan miliyan miliyan kowace ward mun ga ingancin su kuma mun ga ayyukan da suka yi ni da na ba da kuɗin tsakani na ga Allah na gamsu da abubuwan da suka yi ta wannan da wannan wanda aka yi na education secretary kwanan nan ya bani ƙaurin guwa mai girma ƙaura yau zan sake ba da naira miliyan biyar kowace ward a je a ƙaddamar masu da aiki na gaggawa wanda suka yi bukata akwai local organizing committee wanda muka yi satin mun ba da guidelines ne kawai amma mai daki shi ya san ta inda ɗakin yake yin ruwa so ba mun ce dole sai kun yi ba amma mun ba da specific areas na education da kuma primary health centers because wa'annan structures in su suke da mahimmanci kuma shi ne wanda in ka basu suka kai wani launin na dilapidation to abin sai ya lalace gaba daya amma dai kuɗi da aka bada kowace ward mun ba su dama su su san me zai ne yake suke bukata immediately su yi addressing din shi 5 million kenan akwai another miliyan biyar ita kuma wannan miliyan biyar a matsayina da abokaina na siyasa kuma mun siyasa nan ta abc ita muke yi kuma irin ta da muke yi ba mun zo siyasa bane ba don saboda kawai mu mutane roman baka kila bare yin amfani da abin da md na kasaroma ko wata kungiyar shi na cewa mun gani a kasa ba labari ba so we want to assure kun cewa ba mun shigo cikin harkar siyasa bane don saboda mu yaudare su ko mu yaudare su no mun shigo cikin wannan harkar ne don saboda mu inganta ita wannan al'umma wallahi bani da abin da nake nema cikin harkar siyasa wallahi wanda Allah bai zama ba ba kamin siyasa right honorable Aminu Bello misali na gina makaranta tana nan tsaye ni na gina ta da kuɗin aljihu na kamun a kawo wannan gwamnatin naira miliyan ɗari ni na gina ta tana nan tsaye idan yanzu a gina ta kila sai ya kashe naira miliyan ɗari biyu so issue ɗin shine mu al'umman muka sa gaba mene ne zai kawo ci gaba ga al'umma so abokan siyasa da kuma wannan siyasar da muke jagoranci su ma wa'annan kansuloli guda goma da ciyaman da ba su ciyaman da za su tsaya takara su ma na ba su naira miliyan biyar bayan kammala taron ya jagoranci ba da tuta ga 'yan takarkarin kansiloli na mazaɓu goma da karamar hukumar take da su a cikin farfajiyar taron inda aka fara da mazaɓar fardami daga bisani sauran mazaɓu tara suka biyo baya taron ya samu halartar da majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar honorable abubakar suleiman koro shugaban hukumar gyaran hanyoyi ta jihar katsina honorable shaje a abukur ƙauren katsina hakimin rimi alhaji nuhu abdulkadir rimi manya-manyan 'yan siyasa masu faɗa aji 'yan uwa da abokan arziki magoya baya maza da mata da dai sauransu ƙarshen rahoton kenan ibrahim nasir faskari mobile media crew